Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ko kuma a kama mu a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live da za a iya bin mu kai tsaye ko kuma a lalibe mu ta yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Alhamis uku ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan karfin garkuwar jikin mutum wajen yakar cututtukan da ke fado mana. Inda za mu kalli yadda zazzabin da ake fama da shi a sassan Najeriya ke jin magani ko kuma kin jin magani din wanda kuma za mu ji yadda abin yake yake shafar jama'a. ya shafan ya shafi makota kusan ma abin da muke kiran shi annoba domin mun rasa makama kuma har yanzu mu ba a gaya mana ma ga yanda za mu yi mushi ba don mu kauda shi a gidajenmu da sauran gidajen jama'a ba duka yawa na kai ake kokarin karewa saboda a gaskiya fi sabilillahi ba kowa yake da mara kwanciyar hankalin da zai tsaya ce zai tsaya ya gyara magudanar ruwan da ke kusa da gidajen ba irin wannan annoba in ya taso akan haɗu ne da information unit da bangaren kiwon lafiya sai a tafi gari gari gunduma gunduma sai a gaya ma sarki yau za mu zo ka sai a tara jama'a su faɗakar da mutane a hanyoyin da ya kamata su tsaftace muhallinsu da yadda za su kiyaye kansu da ƙari za mu kuma tattauna kai tsaye ta waya tare da likita Ado Zakari domin ya faɗa mana ta yadda inganta garkuwar jikinmu zai taimaka wajen samun sauƙin wannan zazzabi da ake fama da shi. Idan ma da lokaci kuma lokacin ya lamunce mana za mu bar masu sauraro su bugo waya su yi wa likita tambaya kai tsaye game da yadda za su kare kansu daga wannan zazzabi da inganta kuma garkuwar jiki. Lambar mu da za a lalube mu in lokacin ya yi ita ce alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Haka kuma sakonninku na Facebook da Twitter na nan tafi za mu dinga tsintowa muna karantowa sannan a hankali a cikin shirin. Ku dai ku kawai eh, ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To yanzu bari mu fara da sakon da muka kuka aiko mana wanda muka yi muku tambaya a shafinmu na Facebook da Twitter muka ce shin a ganin ku wannan zazzabin da ya addabi wasu sassan Najeriya yana da nasaba da rashin tsaftar muhalli ko kuma abubuwan da muke ci da tsaftace su? To sakon farko daga Muhammad Ahmad Idris ya ce salam yau da gobe. ai a fili yake rashin tsabtar muhalli na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara yawaitar wannan zazzabi a najeriya musamman zazzabin malaria ni kaina da kyar na sha bayan na sha fama da zazzabin ina fatan allah ya yi mana maganin abin ko kuma allah ya ƙara mana lafiya kirana ga gwamnati da al'umma da mu tashi tsaye wajen tsabtace muhallanmu a koyaushe da kare kanmu da ga irin waɗannan al'amura na zazzabin cizon sauro sai kuma mahmud salihu kaura na moda ya ce yau da gobe Eh, yakan iya kasancewa hakan, amma dai ni na fi danganta wannan zazzafan zazzabin da wata nau'in annoba da Allah ya jarabce mu da ita. gani yadda wurare da damar gani yadda wurare da dama cutar uh, ba sai wuraren da ke da karancin tsafta ba muna roƙon Allah ya gwada mana wucewar wannan lokaci lafiya amin To Allah ya sa hakan sai kuma mm. Abubakar Rufa'i Fulani ya ce to gaskiya akwai har da rashin kulawa daga gwamnati. A misali idan ka ɗauki jihar Kano kowa ya san yadda shara take taruwa a garin amma ba za ka ji a cikin shekara ɗaya da ɗaya an ce za ka ji gwamnati ta ce ko za ta yi feshi a garin ba ga kuma mu talakawa ba mu kai marasa lafiya asibitin mu da kanmu har sai mun ga ya fara amai bayan haka da dogaro da wasu magunguna na kan hanya idan mutum yana zazzabi sai ka ga ya je ya sayi dan farasitamol ya sha har sai ya kai ƙasa kafin ya nemo asibiti Salihu Y. Alfa ya ce gaskiya yana da alaka da hakan domin ni a garinmu rabon daga in ga an yi aikin gayya na tsaftace magudanar ruwa ko magance sauro tun shekarun baya masu yawa. To sai shi kuma wannan na Shehu Adamu Rijau ya ce kwarai da gaske. domin kuwa wannan zazzabi ba karamin illa yake ba kuma sauro ne yake kawo shi wanda kuma kowa ya san sauro yana haifar da shi matuka. sauro kuma dama ma'abucin kazanta ne amma idan kana da tsafta to babu shi bakwa shiri da shi saboda haka babbar hanyar yi wa kai kandagarki daga wannan zazzabi shine rungumar tsafta gadan-gadan tare da yin baran-baran da kazanta da zarar ka yi haka to cikin ikon Allah Ubangiji zai raba ka da wannan cuta ta zazzafin zazzabi kwata shara da bola duk a kwashe idan za a ci abinci kuma a wanke hannu idan za a ci 'ya'yan itace su ma a wanke su rigakafi dai ya fi magani allah ubangiji ya sa mu dace ya kuma ba mu lafiya nasibar Rilwani Ibrahim Uba ta ce salam filin yau da gobe a gaskiya kamuwa da zazzabin cizon sauro yana da nasaba da rashin tsaftace muhalli domin kowane lokaci likitoci na umurtar mutane su dinga share wuraren da suke mu'amala da shi haka ma talauci na haddasa wannan cuta ta zazzabin cizon sauro domin idan mutum ba shi da kuɗi kuma yana fama da zazzabin to ya zama wajibi a gare shi ya yi zama a gida Fata dai Allah ya sa gwamnatin kasar ta gaggauta kawo mana magungunan kyauta domin kare al'umma daga barazanar wannan cuta. Amin. To kafin mu ci gaba bari mu karanta wannan guda ɗayan sai mu ci gaba da cikin shirin Maryam. Shi wannan mm. Hafiz Sani Murabus Attajiri yace tabbas komai ya san samu komai ya san shamu komai kowa ya samu ya san shamuwa a watan bakwai ya zo ko ya ganta ni ban kani wannan karin magana da yake so yayi ba amma dai abin da yake nuna shine ya kamata a samu damar ɗorewar sanitation wato inda za a turo sanitary inspectors wato masu irin duba gari ɗin wanda suke bi gari gari mm-hmm. suna duba yadda mutane ke tsabtace muhallinsu da haka yake ganin za a samu maslaha ga wannan zazzabi da ya addaba al'umma in ji hafiz murabus To lokaci ya yi kafin mu je ga likita sai mun ji ta bakin wasu bayan Allah da wannan zazzafan zazzabi ya fada cikin gidajensu. Nasiru Yakubu birni yaro gare ka. To a halin yanzu ina tare da wasu magidanta guda biyu waɗanda za su bayyana mana sunayensu a sannan mu ci gaba da wannan bayani da za mu yi da su akan irin matsalolin da ake fuskanta na zazzabi da kuma irin yadda zazzabin ya kasance ya zama kamar ruwan dare ga duniya malami na farko wani sunanka sunana kabir shehu sunana hallar usman to bari fara da malam kabir shin yaya irin wannan yawan zazzabi da ake fama da shi ya shafi ka da iyalinka da kuma makwabtanka to alhamdulillahi wannan zazzabi dai ni kai na ma yanzu haka a cikin shi nake iyalai na ba wanda bai yi ba wani ma ya yi mashi sau uku ma bayan an yi mai magani ya dawo a ƙara yin magani ya dawo saboda haka gaskiya yana damun sosai ba wasa ba ehm, mana haliru ya ne abin ya shafe ka da kai da iyalinka ko kuma da makwabta to gaskiya mu ya shafan ya shafi makota kusan ma abin da muke kiran shi annoba domin mun rasa makama kuma har yanzu mu ba a gaya mana ma ga yanda za mu yi mishi ba don mu kauda shi a gidajenmu da sauran gidajen jama'a ma kuma yara ka guda ne suka yi wannan zazzabi yara na guda bakwai suka yi kuma suna kai domin abin shine in an yi yau wannan ya samu sauki zagayawa ma yake in wannan ya yi wannan ya samu sauki ya ƙara zagayowa haka yake musu wani ka ko taɓa ganin irin wannan lokaci da aka yi fama da irin zazzabi na haka gaskiya ni dai a irin da rayuwa na da na yi na tsawon Eh, shekaru na gaskiya ina ganin dai zazzabi amma ban ga irin na bana ba gaskiya don wannan kamar yadda abokin magana na ya ce ya zama annoba to akwai wani bayani ne da masana harkar kiwon lafiya suka yi maku ah, bisa yadda za a yi maganin irin wannan zazzabi ko kuwa eh gaskiya jami'ai sun zo sun yi mana bayanai cewa a yi amfani da gidan sauro a yi feshi da sauransu amma gaskiya tun da mu yawancin mu talakawa ne Eh, idan abin an kawo wannan gidan sauro din baya isa ya zagaye gidan kowa sannan kuma wannan maganin feshin ba kowa yake iya siye ba wannan irin maganin sauron da sauran shi ma ba kowa ke iya siye ba saboda haka za ga ciwon za a yi ne wa'ansu su iya yi wa'ansu ba za su iya yi ba ka ciwo da yana nan ma'aliru matakan nan da wasu eh, jami'an kiwon lafiya da likitoci suke ba da bayani kun gwada kun gani to gaskiya ko da mun gwada shi annoban nan idan ma kai feshi a gidanka makocinka bai yi ba to feshin nan yana lastin wani lokaci ne bai wuce awa ɗaya zuwa biyu ba idan ya silale to sauran da ke gidan makocinka dare na yi in ka feshi da safe dare na yi zai dawo gidanka sauran nan ya zo ya ci gaba da hudodin shi to kaga ashe wannan mu dai ni in shawara za a nema ko da ke mun ma gaya ma jami'an kiwon lafiyan da suka zo mu mun gaya musu feshin nan a yi mana lokacin da na madisamba ya yi domin shi ne ya siyo kayan feshi ya so kemikal ɗin feshi ya sa aka yi ta feshin nan ƙananan hukumomi 23 so idan har aka yi haka to ina ganin za a samu sauƙin wannan abu kuma magungunan da aka ce a rinka saye a rinka sha maganin nan yanzu yadda komai ya tashi shi ma ya tashi maganin malaria da za ka je da ɗari biyu ya gama gidanka har ai wata ana sha yanzu wallahi maganin dubu biyar ba zai maka wata ba a gidanka to kaga ina ina za a zauna lafiya kaka ko dole ciwo ya ci ya ci ya ci ya ci har ma cin ran yake yi yanzu Mamar Kabir, eh, shin kana ganin wannan zazzabin yana da dangantaka da irin matsalolin da ake fuskanta musamman na muhalli? Gaskiya ne, saboda a gaskiya fi sabi yanzu duka yawa na kai ake kokarin karewa a ƙasar nan. saboda a gaskiya fi sabilillahi ba kowa ne yake da mana kwanciyar hankalin da zai tsaya ce wai zai tsaya ya gyara eh, magudanar ruwan da ke kusa da gidajen ba da haka shine ga inda sauran suke samu kenan su hayayyafa har su zo su buwayi jama'a akwai wani dauki eh, da gwamnati ta kawo game da wani al'amari ne mana haliru gaskiya babu daukin da za mu ce an kawo shine mun ji kamar a rediyo kwanaki ciyaman na karamar hukumar igabi da kuma shi gwamna shi kanshi ya bada umarnin cewa a sai magunguna don a rarraba mu asibitoci to asibitocin nan ba ko ina suke ba maganin nan kuma ko da an kai asibiti irin adadin yawan jama'an da ke fama da zazzabin nan ya fi karfin adadin wanda gwamnati za ta saya ba zai kai mu adadin wa'annan mutane ba saboda haka wannan magani kusan za mu ce in zai yiwu gwamnati kusan duk wata ne a ce ta sayi shi zama revolving kamar a ce in an saya yau ya kare a kara rubuta kowane facility su rubuta su ce to fa maganin da aka bamu na sati biyu nan ya kare a kara karo mana so kusan sai dai a sai magungunan nan a tara shi don ya biya bukatun jama'a mai girma gona ya bada umarni amma umarnin da ya bada wasu sun bi wasu ba su bi ba kamar karamar hukumar igabi mun ji a rediyo ya saya an rarraba amma fa ba isa zai ba inda yadda za a yi ya kamata a ce an dinga sayan shi ne har sai an ga karken ciwon nan kai mama kabir kana gani akwai wani dabara ko shawara da kuke ganin ya kamata a dauka domin cimma burin kawo da wannan zazzabi da yake da al'umma to ni shawara na shine karaman hukuma don ita ne take kusa da mu jama'a ta yi amfani da duk kafafen da ya kamata ta jawo hankalin jama'a don su tsabtace muhallinsu kuma a inganta rayuwar al'umma domin sai mutum ya samu natsuwa ne zai ce zai share gidan shi a samu tsafta dai a gida da wajen gida saboda haka ni shawara na shine a samu a taɓarayin ilimi da walwalan jama'a a samu a jawo hankalin jama'a a ko'ina lungu-lungu a fahimtar da mutane illan wannan ciwon sauro ta nan ina ganin insha za a samu nasara mana haliru akwai wani shawarar kake da shi eto eh shawaran da abokin magana na ya faɗi shi ne kawai hanya mafi a ala yanzu ka kamar arewacin jihohin nan da muke da su na ji labari ko na ma gani a kano kusan kowace ƙaramar hukuma tana da public address system wanda irin wannan annoba in ya taso akan haɗu ne da information unit da ɓangaren kiwon lafiya sai a tafi gari gari gunduma gunduma ana bi ana tara sai a gaya ma sarki yau za mu zo garinka sai a tara jama'a sai a zo da wannan public address system da masana sai su zauna su faɗakar da mutane a hanyoyin da ya kamata su tsabtace muhallinsu da yadda za su kiyaye kansu da sauransu domin wani ma in ya zazzabin zai ce a ah, ai hamisu ya yi kwanaki ya warke ba a kai shi asibiti ba kai ma yi haƙuri saboda abin ya yawa kai yi haƙuri kai ma kila nan da rana an ta fito ta buge ka za ka warke to a'a abin da ake so shine ne mutane a sanar da su a faɗakar da su da an ga wannan zazzabi ya zo a kai mutum asibiti da kajin zazzabin ba wai a jira ba domin jiran shi ke kaiwa yaro ya ta gayyara ruwan jikin shi ya ƙasa jinin jikin shi ya ƙasa domin wannan ciwo tsotsa jini yake tsotsa ruwan jinin eh, ruwan jikin mutum yake kuma ran da aka ce mutum bai da ruwa a jikin shi jinin ma ba amfani zai ba malama marka ba ka ganin cewa su ma al'umma suna nasu gudunmuwan da za su bayar musamman wajen gyara muhallin su ba sai gwamnatin ta zo ta ce musu ga abin da za su yi ba eh ta nan kamar yadda na ba da shawara ne ai akwai kungiyoyin aikin gayya a ƙauyukanmu da lunguna na ƙananan hukumomi idan aka ba a sashin walwala da ilimi da wayar da kan jama'a na ƙaramin hukuma dama in allah da za ta janyo wa'innan ƙungiyoyin ta fahimtar da su don su ma su je su ci gaba da ayyukansu na ayyukan gayya ta nan za a samu sauƙi insha allah Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lafiya. To Allah ya ba mu lafiya. Eh. Allah ba mu lafiya. To ina ga bari mu leƙa kuma shafin Twitter kafin mu je ga likita ko? Eh, insha Allah. Eh. To bari in fara? Eh fara. Ga saƙon at Sale Muhammad Wan ya ce yau da gobe zazzabin da ta'addabi jama'a baya rasa nasaba da sabbin abinci da jama'a suka yi ta ci kamar masara da sauransu domin yunwa. To sai kuma at Aisha Ondasuko Yarima 1 ta ce at VOA Hausa yau da gobe da wannan da wannan ko kuma da wannan zazzabin da ake ta fama wanda ya addabi jama'a babu shakka yana da nasaba da rashin tsaftar muhalli da abincinmu. sai kuma ga Sa'id Abbas at Sa'id Abbas ya ce a nawa fahimta ina ganin canjin yanayi ne ya kawo haka domin akwai muhallai da dama wanda ba su da cikakken tsafta tuntuni. To sai at babba Haruna ya ce At VOA Hausa, hakika rayuwa ba ta inganta sai da lafiya. Ni ma dai sau biyu a jere zazzabin nan yana kwantar da ni a bana. to Allah ba shi lafiya amin amin Allah kuma ba kowa lafiya to ai na ga lokaci yayi da zamu lallaba ga likitan mu ko mm. kamar yadda muka ce Dr. Ado Zakari daraktan sashin kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna sannan likita ne kuma a asibitin Sawaba da ke Zaria zamu eh, eh, tattauna tare da shi eh, game da yadda zamu inganta garkuwar jikinmu wajen yakar zazzabin da ake fama da shi a wasu sassan Najeriya to lambar da masu sauraro za su lalibe mu ko da muna cikin tattaunawar don yi masa tambaya ita ce alamar tarawa sai a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ita ce lambar da za a lalube mu. To Maryam ina ga likitan mm, kamar yana ta tangarɗa ne ko yayi ne. Hello, salamu alaikum. Ah, to, to oh, yana nan. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina gajiya. Dakta kana jin mu? Yawwa. To masha Allah ya ayyuka ya gida. Alhamdulillah. To madalla to likita da farko wannan zazzabi da ya addabi mutane ya zaka alakanta mana shi game da maganar za a ce yana ana ta magani baya jin magani akwai wani abu da zaka faɗa kafin mu je ga wannan me zaka ce akan zazzabin da farko? To a na farko dai shi zazzabin malaria kamar yadda kowa ya sani ba ciwo bane wanda yake bako a gare mu. Mm. kuma Eh, yana canja wato kamuwa da shi yana canjawa da yanayi mm. ah, mun sani cewa mu a likitanci cewa idan damuna ta zo mm. saboda taruwar ruwa a wurare da dama a mahallanmu mm. ah, yakan ba sauro dama inda zai zauna ya yi kwayaye hayyafa saboda haka akwai karuwan cizon sauro da damuna kuma a kowace shekara mukan samu yawan a zazzabin malaria lokacin damuna mm. wannan shekaran gaskiya abin da muka gani ya ba mu mamaki mm. saboda yanayin zazzabin sai zanto ya wuce mm. kima yadda mu muke tunani a lokacin har ma muka fara tunani muka ce a ah, shin zazzabin malaria ne muke fama da shi ko da wani ciwo ne na daban dalilin haka ma shine muka je a matsayina na director na public health muka tashi muka je nan asibitin dutse na kaduna muka ce to duk wani wanda za a yi mishi duk wanda ya zo da zazzabi a yi kokari a yi gwajin jinin shi domin mu tabbatar shin malaria ne ko wani abu ne daban mm. to eh, daga baya dai da muka duba sakamakon gwaje-gwajen da aka yi sai muka gane cewa eh haka ne malaria ne tun da kusan saba'in cikin ɗarin waɗanda aka gwada jinin na za a ga malaria ne. so abubuwan da nake ga za mu iya danganta su ga wannan halin da muke ciki shine na farko dai a yanayin yadda muke tafi da harkokinmu na yau da kullum. kamar da wani ke magana ai muna yawan fada muna da wani tsari wato muna kiran shi malaria control program eh. wanda akwai na kasa baki daya akwai kuma na jiha baki daya hmm. kuma lokaci lokaci mukan sanar a kafafen watsa labarai cewa mutane su rinka kokari suna tabbatar da tsabtan mahallansu eh. tabbatar cewa sun ba ruwa dama yadda zai gangare domin shi zazzabin malaria muddin aka ruwa zai taru a cikin gida ko a kewayen gida babu shakka sauro ko shigo in ko sauro ko ya zo ko za a samu zazzabin malaria eh to amma kamar ta abincin da muke ci fa eh, ina zuwa ai saboda haka haƙƙi ne na jama'a su tabbatar cewa sun ba da magudanin ruwa hmm. sun gyara magudanin ruwan da ke gidajensu da mahallansu domin tabbatar cewa ruwa bai taru ba hatta irin gwangwanin da ake jefarwa da kwalaje da fasassun tukwane a jiji su ma in har ruwa zai taru a wuri babu shakka sauro zai je wurin ya hayayyafa kuma za a samu karin zazzabin cizon sauro to a nan kaga tsarkan muhalli yana da muhimmanci matuka to kuma abin da muka lura da shi shine eh, su ma jama'a suna da nasu laifin saboda sai ga kawai an ɗebo shara sai ma an ga ruwa ya taho mm. eh, an ga hadari da alamar ruwa kawai sai mutane su dinga ɗebo shara suna jibgewa akan hanyar ruwa mm, ruwa ya wuce da ita kaga ta nan ma suna hana ruwan wucewa mm. suna sa ainihin ruwan ya taru kuma suna sa sauran ya hayyafa kuma suna taimakawa wajen yada zazzabin ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda muka sani akwai eh, abin da magani da aka da dama yadda ake shigo da magunguna musamman ma na malaria mm-hmm. waɗanda wasu za a ga eh, wato ba masu inganci ba ne mm. eh, misali musamman ma mu a bincike da dama za a ga mutane aka samu irin na malaria maimakon a je asibiti da farko hmm. sai ga an je wajen chemist daga nan kuma kafin yawancin chemist suna kusa da jama'a ba kowanne su ke da ingantattun magunguna ba hmm. to in aka zo aka ba mutum ya sha sai ga ya sha amma babu wani alama na magani na sauki tare da shi hmm. eh. eh to likita wannan Ah. ita kuma eh, ita zazzabin malaria wato wani ciwo ne wanda ko danya aka danyi aka danyi jinkiri eh. da nan za ta zuke jinin mutum inda ita kwayan zazzabin ba ke kwayan hanji ta rugurguza shi shi sa cewa a kare jini kenan mm. eh wannan jinkirin da ake samu kafin a je asibiti inda yawancin za ga sun canje wasu wurare lokacin da suka zo asibiti a dan makara sai ga in yaro ne ma da yake ya fi tsananin yara sai ga yaran suna fuzge-fuzge wani kuma zai zo ma ba shi da isasshen jini ai to ga maryam za ta tambaye ka eh, eh. Uh, na yi magana akan yanayin yadda muke uh, lura eh, da muhallinmu ah, na biyu kuma irin magungunan da muke amfani da shi wani lokaci ba su da abin nan Ah, ba su da inganci to na ukun shine ah, ah, ina so na ji maganganun da wasu jama'a suka yi eh, ina son sanar da su cewa e eh, tuntuni muna da malaria control program a kowane jiha na ƙasar nan ina jin ya fi fiye da shekara goma sha biyar hmm. kuma kamar yadda kowa kamar yadda kila ku yan jaridu kuka sani shine a kokari na na kai ga muradin karni mm. zazzabin malaria yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka ba da hankali a kai domin a tabbatar da cewa an murkushe shi yadda ba zai zanto yana da wani tasiri ga jama'a wajen kawo cuta. To likita ina mm. da tambaya Eh, saboda lokaci likita za mu dan yawa za mu yawa to saboda lokacin mu muke son mu dan eh. takaita mu samu bayanai. Muna muna samun magunguna mm. daga wurare da dama. a misali kaga akwai global fund inda mm. suna ba mu magunguna akai-akai da gidajen sauro da sauransu kuma akwai wasu kungiyoyi da suke dan tallafa mana kamar su unicef su da sauransu sannan kuma mu a jiha muna da hanyoyin da muke sayan magunguna ta fannin free maternal and child wato wani tsari na ba da magani ga mata masu ci ga yara kan kashe da shekara biyar da kuma wani wani mu na yaƙi da zazzabin malaria to kaga muna da magunguna da dama haka ne mm. kuma muna raba wa'annan magungunan kusan duk wata uku a kowane local government a nan kaduna dai ni dai na sani saboda kaduna tana ɗaya daga cikin ah, sub na global fund muna raba magungunan duk wata uku kuma a kowane lokal zaman mun zaɓi asibitoci guda goma sha bakwai eh. wanda ake raba yawa dakta ah, ado dan yi hakuri bari ka ji ah, abin da muke magana shine kaga lokacin zai iya kare mana kuma bamu samu abin da ya kamata mutane su ji ba eh, yawa eh, abin da muke son mu tambaya shine alakar abincin da muke ci wurin tsaftacewa da karin kamar yadda kace garkuwar jikinmu yadda za ta yi karfi mm. ta samu ta yaki wannan magunguna don kuma hada hada ka san mm. yadda ake ta kiran wannan malaria sak shi ana kamuwa mutum mutum ne ko kuma yawo musamman haka wato abin da ke faruwa hmm. abinci yana da muhimmanci matuƙa wajen kare mutum daga ɗaukan cututtuka mhm. dama ba sai lalai ma zazzabin malaria ba saboda hmm. abinci da shi ake amfani da shi a gina ainihin garkuwan jikin ma da ke jikin jama'a kuma to Eh, eh, a halin da ake ciki gaskiya mm. eh, samun abinci mai gina jiki gaskiya dan yi karanci mm. musamman ma mm. ga mutanenmu marasa karfi to yana ɗaya daga cikin abin da ke sa shi maleran yi ban zanto ya yi tsanani da babba saboda ga abin da muka saba gani yau da kullum a aikin na likita mm. shi sannan da zazzabin malaria an fi samun da yara ne yan mm. yau wato ga mun samu mai waya ah, likita za mu dan tsaye da kai mun samu waya wani zai maka tambaya eh hello salamu alaikum salamu alaikum yawwa da muke magana kuna magana ne daga da iliya daga fatakwal to iliya muna jin ka daga fatakwal ba yi tambayar ka ga likita yana jin ka. tambayar da zan yi wa likita shine Mm. Hello? Yana jin ka, yana ji tambayar ka kawai. Ina jin ka. Mm. To ya ya katse kenan. To to ya mun rasa shi a layin eh, likita kana iya cigaba da bayanin ka. To eh, eh, kamar yadda nake faɗa na ce shi tsanantar zazzabin malaria an fi samun shi ga yara 'yan ƙasa da shekara biyar. Mm. To amma a wannan matsalan da muka samu za a ga babba wanda saboda uh, mu a sanin a saboda ya sha yin zazzabin malaria yana da dan wani dan garkuwa na musamman mm. ya abin nan to amma sai ga babba ma ya zo da irin wayannan uh, alamu na yadda muke gani ga yara eh. kaga wannan ya nuna cewa uh, watakila wajen rashin samun isasshen abinci mai gina jiki da mm. ba da garkuwan jiki abin kuma yanzu shi ma ya fara tsananta ga manya ga manya eh mun ga irin wannan abubuwan sun faru eh to to muna eh, godiya sosai likita amma a ƙarshe eh eh zazzabin malaria ai ciwo ne wanda ake yada shi mm. sauro ke yada shi oh mutum bai ba wa mutum da ya samu eh, idan mutum da ya samu zazzabin malaria a family a iyali guda eh. to kusan kowa sai ya samu saboda sauran zai ciji wannan ya tashi ciji wannan ya tashi ciji wannan kira za a ga wannan ya warke wannan ya kama wannan ya warke ya kusan the whole family kowa ya samu wannan ba bakon abu bane yana faruwa. To mun gode sosai likita saboda lokaci ya tafi. Sai da inda lokaci wani lokaci za mu sake mm. lalubar ka insha mm. Allah mun gode kwarai da ka samu magana da mu. Mm. To Maryam sai in ce haka nan dole za mu hakura eh, saboda ba lokaci. Ba mu da lokaci kenan mu kira eh. ma duba Facebook live. To masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta mu na facebook da twitter ta lalubar sunan mu a voahausa.com ko kuma kai tsaye a shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen da yau da gobe da suka gabata haka yake to a madadin ita maryam bashir bugaji sai kuma daniel brown wanda shine ya bada umarni da injiniyan mu na yau nick ni usman ahmad kabara a cikin shirin yau da gobe nake cewa mu zama lafiya sai allah ya kai mu za mu saki juyewa yau da gobe ta you